فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين yayin da waɗannan ayoyin namu waɗanda muka ƙarfafa annabi Musa da su suka zo masu a bayyane sai suka ce wannan abin da Musa ya zo da shi na ayoyi tsafi ne bayyananne